Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba goma sha hudu ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da goma sha shida A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da sakatare janar ɗin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin mai da ake kira OPEC a takaice. wato Muhammad Sanusi Barkindo. Muna kuma da rahoton ƙarin bayani akan kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar yau ɗin Kuma akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku an jima kaɗan idan mun buɗe wayoyinmu. Shin ya kuke ganin wannan kasafin kuɗin da aka gabatar sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don a bayyana ra'ayi amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Kwamishinan fannin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaid Ra'ad Al-Hussein, ya ce ya yi matuƙar tsorata da yadda aka karya yarjejeniyar janya wuta a Aleppo wadda ta bayar da damar fitar da fararen hula daga bangaren da yaƙi ya rugurguza a birnin na Siriya, wurin da mummunan faɗa ya sake barkewa a yau Laraba. Zaidi ya bayyana a rubuce yau Laraba cewa bayan dalilin da ya sa aka karya yarjejeniyar janya wutar, dawo da mummunan faɗa da kuma hare-haren da dakarun gwamnatin Siriya da magoya bayansu a wuraren da suke makare da fararen hula lallai na sabawa dokar ƙasa da ƙasa wacce ta kunshi laifuffukan yaƙi. Zaidi ya yi kira ga gwamnatin Siriya da ta ba da tallafin magunguna ga waɗanda suka raunata gabata a yayin wannan yaƙi wanda ya ce dokar ƙasa da ƙasa ta tanaji hakan sannan ya yi kira akan tsare jerin motocin bus da ke ɗauke da fararen hula da babu hujja. Donald Trump yana zaman tattaunawa da manya-manyan shugabannin kamfanonin Silicon Valley taron da zai kasance na gabatarwa da kuma sasantawa. Ganin yadda alakar shugaban mai jiran gado da mafi yawancin kamfanonin kimiyyar ƙasar ta yi tsami a baya. A katafaren gidansa da ke birnin New York, wanda aka fi sani da Trump Tower, zababben shugaban kasar zai haɗu da manyan shugabannin kamfanonin da suka haɗa da Apple da IBM da Microsoft da kuma Alphabet, hamma da babban kamfanin Google. Trump bai da alaƙa sosai da manyan shugabannin kamfanonin da ke Silicon Valley, waɗanda wasu daga cikinsu ya yi wa gugar zana a yayin da yake gudanar da kamfe. wannan zama zai iya bayyanar da ko alakarsu mai tsawo za ta yi karko ko ba za ta yi ba labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A tsahon wata guda da aka kwashe na kai hari a birnin Mosul da ke Iraki, 'yan tsagerin da ish sun kera dubunnan ɗaruruwan manyan motocin yaƙi, rokoki da mamabamai da albarusai a wani bangare da suke kera kayayyakinsu kamar masana'anta a bangarorin da suke kira daularsu. Suna kera makamai waɗanda kyawunsu ya kai na dakarun sojin gwamnati, kamar yadda wata ƙungiyar sa ido akan makamai ta rawaito. yadda 'yan tsagerin na Da'ish ke kera makaman ya ta'allaka ne da irin yadda ake tafiyar da harkokin kimiyyar masana'antar na gari da kuma kula ta musamman ba za a iya saka makaman da ish a matsayin gama gari ba cewar kungiyar binciken makamai da ake rikici da su ko kuma car a takaice kungiyar da ke da ofishi a london kuma take samun tallafi daga kungiyar tarayyar turai karkashin kula da shige da fice na makamai na yau da gobe Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun ya yi Allah wadai da kwace hukumar zaɓe da jami'an tsaron ƙasar suka yi daga hannun hukumar zaben Gambia da kuma bayar da umarnin su bar ofishin nan take. Jawabin da ya fito daga bakin mai magana da yawon babban sakataren ya ce da sojojin Gambia kada su ɗauki wani mataki da zai kawo cikas ga miƙa mulki cikin kwanciyar hankali a ƙaramar ƙasar da ke Afirka ta Yamma. Da fari dai shugaban ƙasa Yaya Jami ya yarda da kayan da ya sha daga wajen abokin hamaryarsa Adama Baro a zaben ɗaya ga watan Disamba da aka yi, wanda daga baya ya janye. A ranar Talata, 'yan jam'iyyar da ke mulki a Gambia suka faɗawa babbar kotun ƙasar ba su yarda da sakamakon zaben ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau sashen Hausa ya samu bakuncin sakatare janar ɗan ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur da ake kira OPEC a takaice, Muhammad Sanusi Barkindo. Abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed ya yi hira ta musamman da shi, inda ya tambaye shi shin wace irin rawa ƙungiyar ta OPEC ke takawa wajen taimakawa ƙasashen da ke mambobinta waɗanda ke fuskantar matsalolin tattalin arziki kamar halin da Najeriya ta shiga ciki dalilin faduwar farashin mai sai ya ce. Eh, idan ka tuna a taron da muka yi tun a Algiers, hmm. Algeria, ƙasar Algeria a watan Septemba, 28 ga watan Septemba, hmm. eh, mun tsame ƙasashe guda uku a cikin yarjejeniyar da muka shiga. Hmm. kasashen nan su ne islamic republic of iran hmm. da nigeria da kuma libya hmm. dalilan kuma shine wayannan kasashen kowanne cikinsu hmm. na fama da wayansu matsaloli na tattalin arzikin kasansu ah, wanda bai kamata ba ah, ah, a ce an hada su da sauran kasashen wajen gyara wannan kasuwan mai tunda gyaran dole sai an rage man da ake haƙawa kuma ake sayarwa hmm. to dama kamar ita najeriya hmm. tana fama da wannan matsalolin a jihohin niger delta hmm. inda ake haƙan mai and uh, dalilin wannan matsalolin uh, najeriya uh, ta yi losing ganga kusan 700 zuwa 900 a wata lokacin daga production nata na miliyan biyu da dubu ɗari uku zuwa ɗari hudu to kasan eh, da ta shiga wannan halin kaga ba za a mata adalci ba in an ce kuma su zo su haɗa kai da sauran ƙasashen a ƙara rage eh, man da ake haƙa mm. to shi yasa muka ce to ita najeriya da libya libya tun faduwan gwamnatin eh, mamar gaddafi hmm. eh, dama suna haƙan mai wajen miliyan ganga miliyan 100,600 hmm. a kowane rana to bayan canja wannan gwamnatin da rigingimun da ƙasan ta shiga ya zamana da ƙyar ma suke samun ganga 300 a rana hmm. to ita iran eh, an sa mata takunkumi na shekara da shekaru ƙasashen duniya Eh, dalilin harkar nukiliya to eh, ba a daɗe ba aka ɗaga wannan takunkumin saboda haka kaga su yanzu ƙoƙari suke yi su gyara tattalin arzikin ƙasansu kuma ta hanyar mai ɗinnan ne to kaga su ma muka tawar cewa ba za a yi musu adalci ba in an ce su ma su zo su haɗa kai da sauran ƙasashe su rage to shi yasa aka tsame wa'annan guda uku adalla Ibrahim Alfa Ahmed kenan a lokacin da ya yi hira da sakatar janar ɗan ƙungiyar OPEC Muhammad Sanusi Barkindu. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2017 na Naira tiriliyan 7.2 abin da ya zarta kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2016. Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. we continue to face the most challenging economic situation in the history of our nation. Nearly every home and nearly every business in Nigeria is affected one way or the other. Shugaba Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi ga haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasa. kasafin kuɗin na naira tiriliyan bakwai da biliyan dubu ɗari biyu da miliyan casa'in da takwas dai yana zaman kasafin kuɗi mafi girma a tarihin ƙasar kuma aka yi mata laƙabi da kasafin farfaɗo da tattalin arziki wanda a ciki shugaban ƙasa ya ce akwai naira biliyan ɗari biyar da sittin da biyar wanda aka karbo a hannun barayin kudaden al'umma sannan kashi 30.7 cikin 100 za a ware shi ne domin manyan ayyuka za a kuma yi amfani da kuɗaɗe da za a samu ta hanyar man fetur wajen inganta harkar noma. Shugaba Buhari ya ce ya ware ma fannin shari'a naira biliyan ɗari. Muhammad Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar dattawan. Ai wannan ya gwada 'yan Najeriya shi mai girman shugaban ƙasa iya da niyan fidda jama'a cikin wannan halin da suke cikin na kakan kayi shi ya sa ya yi niyan kashe wannan makudan kudi trillion bakwai da digo biyu kuma ina ga wannan kasafin kuɗi insha Allah inda har majalisa ta amince da shi kuma aka aiwatar da abin da ya faɗi najeriya ta canja saboda haka aiwatar wannan shine babban abu muna fata allah ya bashi ikon aiwatarwa allah ya kawo kuɗi kuɗi yadda za a tabbatar da cewa duk manufofinsa na sun mana sun zama sun aiwatar da su yadda yake so kuma da muka hakikance in haka ya faru jama'a marasa aiki da fatara da wahala ake ce duk Allah da zai kawo ƙarshen su kasafin kuɗi a kuliyomin sai an ɗan ciwo bashi domin a samu aiwatar da shi kamar yadda ya kamata wannan karan ma za a ciwo bashin in haka ne daga ina ya yi magana ya ce wannan bajet ɗin za a samu kuɗi ta ɓangare uku ɓangaren farko shine ta hanyar kuɗi da ake samu na wajen sai da mai kasafin mai na biyu wajen haraji da kuma kastom na uku kuma za a ciwo bashi cikin najeriya da wajen najeriya wani abu da ya fi ɗaukan hankali a kasafin kuɗin na baɗi shine naira biliyan 529 da aka ware wa ma'aikatar wuta hanyoyi da gidaje a matsayin kaso mafi soka da aka baiwa ma'aikatar ya yake kallon wannan kasan ita ce tambayar da na yi wa sanata kabiru ibrahim gaya shugaban kwamitin kula da hanyoyi a majalisar dattawa ga kuma abin da yake cewa in kika ɗauka hanyoyin najeriya kilomita dubu ɗari biyu suna hanyoyin najeriya kilomita dubu talatin da hudu su na fitar gama to kilomita dubu ma kasafin kudu ma ya cinye a kawai kilomita dubu maganancin kilomita dubu talatin da hudu saboda haka dole ne ni abin ne a tsarin mu da mu da majalisa muka da shi ne a ɗauki hanyoyin da suka fi daga ko zuwa ƙarshe misali kano to lagos eh, port harcourt to maiduguri ah, can daga lagos zuwa ilorin ka zo tafi birnin kebbi ko ta miƙo ta funtuwa ta birnin gwari ta zo har zuwa ah, kano ko ta wuce har katsina to wannan su ne masali manya-manyan mejo hanyoyi da ya kamata a ce yau za ka ɗauki mota tun daga lagos ka zo kano ko tun daga kano ka tafi maiduguri ta hanyar gaya a ga hanyoyin da an gama su to wannan su ne tsarin da muke so mu ga cewa manyan hanyoyi an gama su kafin shiga ƙananan hanyoyi shi ma ɗan majalisar wakilai ahmed babba kaita ya yaba da wannan kasafin kuɗin inda yake cewa duk ɗan najeriya ko kuma duk 'yan majalisa mafi yawancinmu muna murna da abin da ya faru a zauren majalisa a yau saboda ni dai shigowa ta majalisar nan shekarun da ne ban taba ganin an yi haka ba na farko shine dalili kuwa shine shi budget ɗin da aka yi dacen ana woshi ne da rigingimu saboda sasan zuciya amma yanzu an yi budget wanda ko ina kake cikin bangaren ƙasar nan ya taɓa ka na biyu an yi bajet wanda shi yake kallon yi makoman najeriya ah, kowa ya san da yadda ah, gangan mai yanzu take wanda ne abin da najeriya ta dogara da shi yanzu wannan bajet din da aka yi kasayin kuɗi da aka yi ya sa idanu kan nemo hanyoyi ta magana noma da ma'adanai ya kasance shi ne makomar najeriya inda za ta koma nan ba da daɗewa ba a bayanan da shugaba buhari ya yi wa majalisar ya ce za a farfado da masakun kaduna kano anicha aba newi da ota sannan a batun farfado da ƙananan masana'antu kuma ya ce za a ware naira biliyan 25 wani abu da jamilu bala muhammad mai sharhi a al'amuran yau da kullum ya bayyana ra'ayinsa ƙananan masana'antu da aka ce an ware wa kuɗi naira biliyan 25 kaɗai wanda kuma wannan kuɗaɗen za su biyo ta cikin bankuna guda biyu ne bankin noma da kuma bank of industry mutane da yawa suna ganin cewa gaskiya wannan kudin ya yi kaɗan saboda kuɗi ne wanda zai je ga masu ƙaramin ƙarfi na ƙasa da yawa magana da ake na samar da aiki tunda gwamnati ba za ta iya samar da aiki gaba ɗaya ba wannan kasafin kuɗi na baɗi naira tiriliyan bakwai da ɗigo biyu ya zama ƙarin fiye da kashi goma sha tara da ɗigo biyar akan kasafin kuɗin bana Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kasafin kuɗin shekarar baɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar yau sai a kira a bayyana ra'ayi shin ya kuke ganin wannan kasafin kuɗin, amma kafin nan a shakata da wannan waƙar. duniya mu bi ta a sannu to duniya mu bi ta a sese to duniya mu bi ta a sannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azarta duniya ƙasan ma'azarta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azarta talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tijin ina da kanan sawa ya ƙi gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta mai arziki cikin matalauta riga sabi daɗa damala idan gari ya waye ya ji shigon kuma aiki ya yi aiki sa in ya tashi in ya santar ko sisi ko ko ya samo naira ya zo ya yi ɗan kyauta sannan ya ci da iyali sharaɗi ya gode Allah shi mai arzikin matalauta arziki cikin matalauta kenan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mu fara da jihar Kaduna. Kyau madalla, barkanku da aiki. Sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To malam Murtala muna Wannan kasafin kuɗi da na'am. Wannan mm. kasafin kuɗi da mai girma shugaban ƙasa ya mika. Mm. To lallai muna masa kyakkyawan zato. amma har kullum mukan ba da shawara fa su yan majalisar mu fahimci cewa fa in dai aiki fa ya zamanto a ba zai yi yawa arewa ba to gaskiya dole ne su kara bincike su ba mai girma shugaban ƙasa shawara duba da yanayin bukatunmu na arewa ya fi mun fi yawa mun fi matattun hanyoyi da sauransu dai to da fatan dai za a duba mu da kyau a cikin wannan kasafin kuɗi a tashi lafiya. To Mallam Murtala daga Kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Alhassan Musa kaka daga karamar hukumar garko tarayyar najeriya jikan sarkin zango to muna jan ka alhassan musa kaka to ni abin da ne zan yi ra'ayina kawai sai dai in taya bawa buhari da addu'a da kuma yadda ya bada shi tsakanin tsakaninsa da allah muna fata kar a kar ba ta maimaita kanta a zo a ta kace na ce an yi cushe ba a yi ba an yi cushe ba a yi ba ga shi ana magana kuɗin da aka yi kasafi ma na yanzu nan ba a gama kashe shi ba tun dai ne masa fatan alkhairi tare da 'yan majalisar ubangiji allah sa wannan ba a yi lafiya ba irin na bara ba. to alhassan musa kakamun gode bari mu sake komawa jihar kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Madan Dauda suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa menene ra'ayinka yau? to alhamdulillahi mun ji kasafi da shi mai girma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya kai wa 'yan majalisu to amma abin da muke hanzari ba gudu ba mai so mu ba su kan 'yan majalisu shawara kamar yadda muka ɗauki ita jihar kano kuma jihar kano kamar gari ne muna da lokal government kusan arba'in da hudu idan kuma kuma bangaren kudanci ana da jihar da bata wuce lokal government guda shida ba to kada a ce za a dandanta wannan kasafin kuɗi ya kasance abin da za a yi wa jihar Kano shi za a yi wa Ibonyi ko kuma a yi wa wata bayansa da haka mun kiran da muke ga shugaban kasa ya tabbatar da cewa irin wannan kasafi da aka yi magana a kansu to a tabbatar da su kansu yan arewacin Najeriya tunda su ne majority sun dan amfana da wannan kasafi to yan majalisu kalubale a gare ku nagode Alhaji Musa garu a tashi lafiya Allah kara babu Buhari lafiya nagode Alhaji Musa garu. To Alhaji Musa Garo mun gode da ra'ayinka da ka turo mana daga jihar Kaduna muna da kuma sauran lokaci sai a ci gaba da kira a bayyana ra'ayi. sauraron mu har yanzu dai muna jira a kira a bayyana ra'ayi yau muna son mu ji ta bakin ku ne akan kasafin kudin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar gaban 'yan majalisa shin ya kuke ganin wannan kasafin kun dai ji a cikin rahoton da aka yi cewa an sa an ka za a kashe tiriliyan bakwai da dubu biyu na kudade ana sa ran za a kashe wa'annan kuɗaɗen domin aiwatar da wannan kasafin kuma sannan za a farfado da masana'antu da kuma abubuwa daban-daban mun sami kira daga jihar kebbi Wa alaikum assalamu da wa muke magana. daga nan da birnin kebbi suna na Muhammadu kargo Na ji daɗin kasafin kuɗin da an kai yi. Mm. Bana. Ubangiji Allah ya sa a yi mana abubuwa masu amfanin mu. Masu amfanin kuma ƙasan da sauran jama'a baki ɗaya. Mm. Eh, na gode. To mu ma mun gode Malam Muhammadu daga birnin Kebbi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Muna nan muna jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kira daga birnin tarayya? Wane ne akan layi daga birnin tarayya? Salamu alaikum na Abuja ko kana jin mu? To ga dukan alamu dai layin malami daga Abuja ya goce amma har yanzu muna jiran ku sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. mun samu wani kiran daga Yoba. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Kuna magana su Alhaji Makinta daga Buniyadi yobin State. To muna jan kamala. Mun ji daɗin kasafin kuɗin da babu Buhari ya Ubangiji Allah sa a samu damar yin aiki da shi. Ubangiji kuma Allah ya ba da dama da iko kuma Allah ya sa amfani mutanen Najeriya gaba ɗaya. Hmm. To, amin. Allah kuma ya bamu Allah kuma anan za mu dakatar da ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake buɗe wayoyinmu domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. har yanzu kasar afghanistan na ci gaba da samun gagarumin goyon baya daga kasashen duniya wannan goyon bayan ko ya kara karfuwa ne a taron da aka yi game da abin da ya shafi batun yaki a cikin watan juli a wannan lokacin ne amurka ita da neto da sauran ƙawayenta suka amince cewa za su ci gaba da marawa kasar ta afghanistan baya ciki ko har da gudunmawar kuɗi wanda zai kai ta daga yanzu har zuwa shekarar 2020 a cikin watan oktoba taron da aka yi a brussels akan kasar ta afghanistan amurka ita da kasashe sama da saba'in ne suka yi alkawarin baiwa kasar ta afghanistan gudunmawar ciyar da ita gaba har zuwa shekarar 2020 din a cikin farkon wannan watan wakilan kasar afghanistan din da wasu kasashe har su goma sha uku da ke yanke suka gana a amristan a taro karo na shidda na tsakiyar taron kasashen asiya waɗannan kasashen sun samu goyon bayan ƙungiyoyi har ashirin da ma wasu kasashe ciki ko har da amurka da take magana a wajen taron wakiliyar amurka afghanistan da pakistan laurel miller ta bayyana cewa duk da yake cewa gudunmuwar kasashen ga kasar ta afghanistan yana tarin muhimmanci amma abu mafi ala shine taimakon kasashen da suke makwabtaka da ita kasar ta afghanistan ta ce domin samar da ingantaccen tsaro da dogaro da kai ta fannin tattalin arziki abu ne da ke bukatar taimakon makwabtanta da kuma sauran kasashen da suke yanki guda da ita haka kuma irin ci gaba na tsaro da na tattalin arziki da za a samu a ƙasar ta afghanistan abu ne da zai taimaka wa ɗaukacin yankin da take don haka barazanar da 'yan ta'adda ke yi a yankin babban kalubale ne ga ɗaukacin kasashen da ke yankin in mila sai dai a cikin waɗannan shekaru biyu da ƙasar ta yi tana ɗaukan ɗawainiyar harkokin tsaronta ba shakka ta taka rawan gani wajen yaƙi da abokan gabanta mil ce don haka ya zame wa kasar afghanistan wajibi da ta ci gaba da himmatuwa wajen ganin ta inganta ma'aikatan tsaronta domin ci gaba da tsayuwa akan kafafunta a harkar tsaro haka kuma akwai bukatar ganin ƙasar ta ci gaba da jajircewa wajen ganin ta samar da zaman lafiya mai ɗorewa domin wajibi ne a gare ta ta yi tuwo na miyana a kan harkar tsaro domin wannan ita ce hanya ta sadidan da zai kawo wa ƙasar ƙarshen tashin tashina kan ta samu kwanciyar hankali mai ma'ana amurka har kullum tana goyon bayanta da kuma waɗannan yunkuri da take yi ta ce don haka ne ma suka yaba da yarjejeniyar da aka cimma a hizb islam wadda ta yi imanin cewa samun nasarar aiwatar da wannan yarjejeniyar zai aike da wani sako na musamman ga 'yan ta'addan kasar inji mila haka kuma mila ta yi na'am da nada sabon shugaban hukumar zaɓe da gwamnatin kasar ta afghanistan ta yi da da gurfanar da wasu jami'anta waɗanda aka samu da laifin cin hanci da rashawa matsalar tsaro samun dawwammamen demokuraɗiyya da ci gaban tattalin arziki a kasar ta afghanistan tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai wannan ya sa amurka ta dage sai ta ga an samu haɗin kai da kuma tattalin arziki mai tasiri a yankin kasashen da afghanistan din take wanda wannan hanya ce babba na ci gaban kasar da ma kasashen da ke yankin gaba ɗayansu. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 saura minti uku. Yanzu kuma ga nazar ya dawo da labarai amma a takaice. Madalla Maryam, kwamishinan fannin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ce ya yi matuƙar tsorata da yadda aka karya yarjejeniyar janya wuta a Aleppo, wadda da ta bayar da damar fitar da fararen hula daga bangaren da yaƙi ya ruguza a birnin na Siriya, wurin da mummunan faɗa ya sake ɓarkewa a yau Laraba. Zaid ya bayyana a rubuce yau Laraba cewa bayan dalilan da suka sa aka karya yarjejeniyar janya wutar dawo da mummunan faɗan da kuma hare-haren da dakarun gwamnatin Siriya da magoya bayan su a wuraren da suke makar da fararen hula suka kai lallai ya saba dokar ƙasa da ƙasa wacce ta kunshi laifuffukan yaƙi Donald Trump yana zaman tattaunawa da manya-manyan shugabannin kamfaninnikan Silicon Valley, taron da zai kasance na gabatarwa da kuma sasantawa, ganin yadda alaƙar shugaban mai jiran gado da mafi yawan kamfaninnikan kimiyyar ƙasar ta yi tsami a baya. a katafaren gidansa da ke birnin new york wanda aka fi sani da trump tower zababben shugaban kasar zai haɗu da manyan shugabannin kamfanin nukan da suka hada da apple da ibm da microsoft da kuma alphabet game da babban kamfanin google da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe alhamis in allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da ms julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.